Jama'a Assalamu alaikum ni ne Abdulaziz Adili Toro ga takaitaccen labaran duniya. Firaministan China Li gan ya ce za su fara karfa dangantaka da hulɗar kasuwanci tsakanin su da Cambodia. A can kasar Belgium shaharar malamin addinin Buda da lailama ya karanga da nahiyar Turai inda ya kira ga shugabannin kasashen Larabawa da su rika tuntubar junansu. a can turai an kafa shinge na biyu akan iyakokin hungary da serbia wani mataki na tunkarar matsalar kwararar bakin haure yayin da venezuela ke fuskantar matsin tattalin arziki cikin shekara ta uku 'yan kasar suna wahala ciyar da iyalansu inda kuma suka yi watsi da dabbobinsu a ƙarshe bari mu je a ƙasar saudiya inda miliyan musulmi sun taru a makka domin gudanar da aikin haji wanda ake sa ran tattalin arzikin ƙasar zai bunƙasa da biliyoyin daloli to jama'a labaran duniya kenan sai allah ya ƙara haɗa mu